Hanyar Adalci Darasi na talatin da ɗaya Yanzu Fir'auna, wane ne Ubangiji? Salamu alaikum, abokai masu sauraro, ina gaida ku cikin sunan Allah, Ubangijin Salama. Allah yana son kowa ya fahimta, ya miƙa kai ga hanyar adalci, wadda shi da kansa ya kafa. Sa'an da mun yi wannan, muna samun salama ta gaskiya tsakaninmu da shi har abada. Ina da murna yau mu ci gaba da wa'azinmu na hanyar adalci. Yau za mu ci gaba cikin littafi na biyu na Attaura, muna jin labarin annabin Allah, annabi Musa, da mutanen Isra'ila a Masar, yadda mun gani a darussan da suka wuce, Fir'auna sarkin Masar ya tsananta ma Isra'ilawa ya maida su bayansa, amma Allah ya shiri zai kayar da muguntar Fir'auna, Allah ya nufa ya mori wani mutum daga ’ya'yan Isra'ila, wato Musa, domin ya cici Isra'ila daga hannun Fir'auna. Mun ga an karantar da Musa cikin dukan ilimin Masar, sa'ad da Musa yana da shekara arba'in ya yi niyya ya ceci mutanensa ta dabarar kansa. ashe ƙoƙarin Musa ya jawo masa wahala kawai, dole ya yi gudu daga Fir'auna, ya ɓoye cikin jeji, ya kamata Musa kai ga ganewa, shi mutum ne kawai, baya da iko ya ceci mutanen Isra'ila in ba Allah ya kyauta masa ba, saboda haka Musa ya zauna a jeji shekara arba'in yana kiwon gargen surukinsa. Wata rana, sa da Musa yana da shekara tamanin, Allah ya bayyana gare shi cikin kurmi mai cin wuta, a bisa wani dutsen da ake kira Dutsen Sinai, kurmi yana cin wuta, amma bai ƙone ba, da Musa ya ga kurmin ya yi mamaki, ya matso kusa ya gani, ya ji muryar Allah cewa, Ni ne Allah na kakanninka, wato, Ibrahim da Ishaku da Yakub, Musa ji tsoro ya ɓoye fuskarsa kada ya dubi Allah, sai Allah ya ce, Ka cire takalmanka, gama wurin da kake tsaye tsarka ne, na ga wahalar jama'ata waɗanda ke a Masar, na kuma ji kukansu da suke yi a kan shagabanninsu. na san wahalarsu, don haka na sauko in cece su. zo aike ka wurin Fir'auna. Yanzu bari mu ci gaba da karatun a taura, mu ga yadda hira tsakanin Allah da Musa ta kai ƙarshe, sai Musa kuma ya tafi Masar. A Sura ta uku mun ji alkawalin da Allah ya yi ma Musa cewa zai tafi tare da shi, zai ba shi hikima da iko a gaban Fir'auna da mutanen Masar, amma a Sura ta huɗu za mu gani Musa ya ji tsoro, bai so ya tafi ba. A littafin fitowa Sura ta hudu, littafi yana cewa, Musa kuwa ya amsa ya ce, Ai, ba za su gazganta ni ba, ba kuma za su kasa kunne ga maganata ba, gama za su ce, Ubangiji bai bayyana gare ka ba, amma Ubangiji ya ce masa, Menene a wannan hannunka? Ya ce, Sanda ne, Ubangiji ya ce, Jefa shi ƙasa, sai ya jefa shi ƙasa, sandan ya zama maciji, Musa kuwa ya gudunsa. Sa'an nan Ubangiji ya ce wa Musa, Miƙa hannunka ka kama wutsiyarsa, ya mika hannunsa ya kama shi, ya zama sanda kuma a hannunsa. Sai Ubangiji ya ce, Ta haka za su gazganta Ubangiji Allah na kakanninsu ne, wato na Ibrahim da Ishaku da Yakub ya bayyana gare ka. Amma Musa ya ce wa Ubangiji, Ya Ubangijina, ni ba mai iya magana ba ne, ban taɓa zama ba, ko a yanzu ma bayan da ka yi magana da bawanka, gama ni mai nauyin baki ne, mai nauyin harshe kuma. Ubangiji ko ya ce masa, Wa ya yi bakin ɗan Adam, wa ya yi bebe ko kurma, ko mai gani ko makaho, ko ba ni Ubangiji ba ne, yanzu fa tafi zan kasance tare da bakinka, in koya maka abin da za ka faɗa. Amma Musa ya ce, Ya Ubangiji na, in ka yarda ka aiki wani, Ubangiji ko ya hassala da Musa ya ce, Haruna ɗan'uwanka, Balewi, baya nan ne, lalle na san shi, ya iya magana, ga shi nan ma yana fitowa ya tarye ka. sa'ad da ya ganka kuwa zai yi murna cikin zuciyarsa, sai ka yi magana da shi, ka kuma sa masa magana ta a baka, zan kuwa kasance tare da bakinka da bakinsa, zan kuma sanar da ku abin da za ku yi, za ka riƙe wannan sanda a hannunka, da shi za ka aikata mu'uzizan. Musa ya koma wurin Yatro, surukinsa, ya ce masa, Ina roƙonka, ka bar ni in koma wurin ’yan uwana a Masar, in ga ko a raye suke har yanzu. Sai Yetron ya ce wa Musa, Tafi lafiya, Ubangiji kuwa ya faɗa wa Musa a Madayana, ya koma Masar, gama dukan waɗanda ke neman ransa sun rasu. Saboda haka Musa ya ɗauki matarsa da ’ya'yansa maza ya haushe su bisa kan jaki, ya koma ƙasar Masar, yana riƙe da sandan Allah a hannunsa. Ubangiji kuwa ya ce wa Musa, Sa'ad da ka koma Masar, sai ka kula, ka aikata a gaban Fir'auna dukan mu'uzzan da nasa cikin ikonka, za ka ce wa Fir'auna, Ubangiji ya ce, Isra'ila ɗan farina ne. na ce maka ka bar ɗana ya tafi domin ya bauta mani. Sai Ubangiji ya ce wa Haruna, Tafi, ka tarye Musa a cikin jeji, ya ko tafi ya tarye da shi a dutsen Allah, ya sumbace shi, sa'an nan Musa ya faɗa wa Haruna abubuwan da Ubangiji ya aike shi ya yi, da dukan mu'uzuzan da ya umarce shi aikata, sai Musa da Haruna suka tafi suka tattara dukan dattawan Isra'ila. Haruna dai ya furta wa dattawan al'amuran da Ubangiji ya faɗa wa Musa, ya kuma aikata mu'azzan a idonsu, dattawan kuwa suka gazganta, sa'an da suka ji Ubangiji ya ziyarci Isra'ilawa ya kuma ga wahalarsu, sai suka sunkuya suka yi masa sujada. Bisa ga hitowa Sura biyar Bayan wannan Musa da Haruna suka tafi gaban Fir'auna suka ce, Ga abin da Ubangiji Allah na Isra'ila ya ce, Bar jama'a ta su tafi domin su mini idi cikin jeji, amma Fir'auna ya ce, Wane ne Ubangiji har da zan ji maganarsa, in bar Isra'ila su tafi? Ai, ban san Ubangiji ɗin nan ba, balle in bar Isra'ilawa su tafi. bari mu dakata kaɗan a wurin nan, mun ga yadda Allah ya yi magana da Fir'auna ta bakin Musa da Haruna, ko Fir'auna ya gaskanta maganar Allah? A'a, bai gaskanta ba, ka ji yadda ya amsa ma Musa da Haruna, ya ce, Wane ne Ubangiji, har da zan ji maganarsa, an bar Isra'ila su tafi, ai, ban san Ubangiji ɗin nan ba. balle in bar Isra'ila su tafi. Fir'auna bai san Ubangiji madawami ba, Fir'auna da dukkan mutanen Masar suna da wani addini, amma ba su san Allah ba, sun kula da addinin kakanninsu kawai, ba su damu da sanin Allah mai rai mai gaskiya ba, wato Allah na Ibrahim da Ishaku da Yakub. Fir'auna da Masarawa suna dogara ga al'adunsu, da gumakansu, da layinsu, da bokayensu, amma ba su dogara ga Ubangiji da madawamiyar maganarsa ba. Saboda haka, a Sura shidda mun karanta, Ubangiji ko ya ce wa Musa, Yanzu nan za ka ga abin da zan yi da Fir'auna, gama zan tilasta shi ya bar su su fita, har ma Izikiyarsu don su bar ƙasarsa. Allah kuma ya yi magana da Musa ya ce, Ni ne Ubangiji, na bayyana ga Ibrahim da Ishaku da Yakub a kan ni Allah maɗaukaki ne, amma sunan nan nawa, yawai, ban sanashe su ba, na kuma yi musu alkawari zan ba su ƙasar Kan'ana inda suka yi zaman baƙunci. yanzu na ji nishin Isra'ilawa, waɗanda Masarawa suka bautar, na kuwa tuna da alkawalina, sai ka faɗa wa Isra'ilawa cewa, Ni Ubangiji zan ’yantar da ku daga wulaƙancin nan da Masarawa suke muku, zan kuɓutar da ku daga bautar Masarawa, da ƙarfi za a aikata hukumtaina masu iko. don in cece ku, zan ɗauke ku, zan kula da ku, ko zama jama'ata, ni ko in zama Allahnku. A sa'an nan za ku sani ni ne Ubangiji Allahnku, wanda 'ya'yan toku daga wulaƙancin Masarawa, sa'an nan zan kawo ku cikin ƙasar da na rantse zan bai wa Ibrahim da Ishaku da Yakub, zan ba ku ita ta zama mallakarku, ni ne Ubangiji. Fitowa Sura bakwai, amma Fir'auna ba zai kasa kunne gare ku ba, don haka zan miƙa hannuna a bisa Masar, zan fitar da rundunar jama'ata, wato Isra'ilawa, daga ƙasar Masar ta wurin na masu iko. Masarawa kuma za su sani ni ne Ubangiji, sa'an da na miƙa hannuna gaba da Masar. don in fito da Isra'ilawa daga tsakiyarsu. Musa da Haruna suka yi yadda Ubangiji ya umarce su, Musa yana da shekara tamanin, Haruna kuwa yana da shekara tamanin da uku sa'ad da suka yi magana da Fir'auna. Kenan, mun ga yadda Ubangiji ya shirya zai hukunci Fir'auna da mutanen Masar da hukumtai masu iko, Allah mai adalci ya ƙudurta ya rama ma Masarawa domin ɗaruruwan shekarun wahalar da suka tsananta ma Isra'ila, kuma ta hanyar mu’azzan da Allah ya shirya zai ta hannun Musa, Ubangiji ya nufa ya bayyana ɗaukakarsa da ikonsa, ta wurin wannan zai nuna ma mutanen Masar da dukan duniya cewa Ubangiji Allah wanda ya yi magana da Ibrahim, da Ishaku, da Yakub, da Musa, shi ne Allah mai rai mai gaskiya. Yadda an riga an koya mana, Allah mai jinƙai ya son kowa ya hallaka, yana so kowa ya tuba, ya san gaskiya, ya kuma karɓi ta, shi ya sa ya ƙudurta, ya aikata ma'uzzai waɗanda za su tabbatar da maganarsa. ta bakin Musa, Ubangiji yana son kowa ya sani ba tare da wata shakka ba, Allah wanda ya yi magana ta wurin Musa shi ne Allah makaɗaici mai gaskiya. Ya kamata mu tuna, a ƙasar Masar akwai gumaka masu ɗumbin yawa, waɗanda Masarawa suka ɗauke su a kan alloli ne, amma Allah ya so su gane akwai Allah mai gaskiya ɗaya ne, Allah ya so su sani makaɗaicin Allah na gaskiya shi ne Allah wanda ya kafa alkawalinsa da Ibrahim da Ishaku da Yakub, ya alkawalta musu zai maido su al'umma wadda daga wurinta zai fito da annabawa da littattafai da mai ceton duniya. sai dai Fir'auna bai damu da sanin makaɗaicin Allah mai gaskiya ba, shi ya sa, sa'ad da Allah ya nufa, ya yi magana da Fir'auna taurin annabawansa Musa da Haruna, Fir'auna ya amsa musu, ya ce, Wane ne Ubangiji har da zan ji maganarsa, in bar Isra'ilawa su fita, ai, ban san Ubangiji ɗin nan ba, balle in bar Isra'ilawa su tafi. fitowa Sura biyar aya Lalle, Fir'auna ya faɗi gaskiya sa'ad da ya ce, Ban san Ubangiji ba, ban san Ubangijin da ya kafa madawamiyar rejejeniya da Ibrahim da Ishaku da Yakub ba. Fir'auna yana da addininsa, amma ba ya da wata hulɗa da Allah ba. Zuciyar Fir'auna a rufe take gaskiya wadda take fitowa daga wurin makaɗacin Allah mai gaskiya, saboda haka ya ƙyale saƙo wanda Allah ya faɗa masa ta bakin Musa da Haruna. Har wa yau, galibin mutanen duniya suna bin gurbin Fir'auna, suna zance a kan Allah, amma ba su kula da maganar Ubangiji, saboda haka ba su san Allah ba, sun san waɗansu abubuwa game da Allah, amma ba su san Allah da kansa ba, suna da addininsu da suka karɓa daga kakanninsu, amma babu wata hulɗa ta gaskiya tare da Allah mai rai wanda ya bayyana kansa ga Musa. Kaifa, kefa, ko ka san Ubangiji? Ko da gaskiya ne ka san abin da ya faɗa ta bakin annabawansa? ko ka taɓa yin nazarin littattafan annabawan Allah da zuciya ɗaya, ko lalle hakika ka san Ubangiji Allah, ko kana ƙaunarsa da dukan zuciya, ko kana niyya ka yi masa biyayya, ko kuwa kana kama da fir'auna, kana bin addinin kakaninka kawai. Abokaina na ƙwarai, kada ya zama akwai ko ɗaya a cikinmu mai bin gurbin Fir'auna, kada a iske ko guda mai ƙin sauraron maganar Allah madawani, ko kuma mai ƙin gazganta, ku saurari wannan galgadi daga maganar Allah, ’yan uwana, ku tabbata cewa ba wani a cikinku wanda zunubi da rashin ban gaskiya a zuciyarsa sun sa shi ya jaye baya ga Allah mai rai. Ibraniya Sura uku aya sha biyu. Yau, in kun ji muryarsa, kada ku yi taurin zuciya, kamar yadda Fir'auna ya yi, wanda ya ce, Wane ne Ubangiji, har da zan ji maganarsa? Na gode don sauraro, in Allah ya yarda, a nazari na gaba, za mu ci gaba da labarin nan mai ban sha'awa, za mu ga yadda Allah ya jawo wa Fir'auna da su Masarawa annoba goma domin su tabbata shi ne Ubangiji. Allah ya sa muku albarka yayin da kuna kasa kunne ga galgadin nan mai tsanani daga maganarsa mai tsarki. Yau, idan kun ji muryar Allah, kada ku yi taurin zuciya, Buraniya Sura uku aya sha biyar. Allah ya taimake mu, amin.